jama'a barkanmu da haɗuwa a wannan saha ta maulana ta shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu um, da kuma amsa tambayoyin da muke yake yi cikin alkur'ani da hadisi da ainihin uh, sufanci jiya muna ta magana akan yadda sufaye suke kallon halitta inda shotijani ke bayanin su to kuma lokaci ya mana to jawabin yana da tsayi yanzu ma yana da tsayi bana jin za mu iya gama shi a yau me mewa muka kammala shi gobe za mu gani shi yau mu yi shi gobe shi nan dama kuma gobe karshen azumi insha Allah shi tijani ce tambihun fadakarwa ilam eh, ka sani rahimakallahu Allah ya ji kanka annal akwana cewa su halitta inda al'arifi na wajen masana Allah bin nisbati ila Allah in ka kwatanta zuwa ga Allah bin nazar ila zatiha ta yanda ake kallon zatinta ala haddin sawa daidai suke la tabdila laha ba su da wani fifiko min zatiha a cikin zatinta ko daga zatin sa wala tashrifa laha wala tafawuta ba ta da tashrifi ba da tafawuti sai yanda Allah ya fifita ta wannan yafi wannan wannan yafi wannan to shi kawai suke kallo fal arifuna dan su masana Allah qadawu anil akwani min haisu zatiha sun yanke gabarin halitta domin zatinsu ma'ana dan wane zatin shi kaza ne caji na kamar ma ga yayi kasa dole na kusanto da cajin na kasancewar ba za su yi wa halittar Allah ba za su yi ainihin kalli halittar Allah don zatin ta ba a za su kalli halittar Allah ne saboda ainihin salam an so halittar Allah subhanahu wata'ala suna kallanta ne da abu guda daya ma'ana kasancewa da a ce dan zatin halitta suke kallanta to ba za su dan kai dan ita zatin ta suke kallo to da abun ba zai yiwu ba a'a suna kallon halittar ne a matsayin cewa Allah subhanahu wataala shine ya ce wannan ya fi wani wani ya fi wannan abinda suka yi wa ma azamahu azzamu abinda Allah ya ce su ma su girmama shi abinda Allah ya wulakanta shi su wulakanta shi amma ba wai dan cewa wulakantaccen bane ba Allah ne ya ce wulakantacce ne ko Allah ne ya ce wannan abu ne madaukaki wannan kenan wa ma zammahu abinda Allah ya zarge shi su zarge shi wa abinda Allah ya ce ya kishi shi su kishi. shi fahumma Allah su suna tare da Allah ne a duk hali lillahi kuma dan Allah suke wannan abin da dai suke yi sannan kuma lali an fusihim ko ba dan kawunan su wala ma an fusihim ba dan kawunan su ba fa karfan yat iradatuhum iradatu ta yi fana'i iradar wa'annan su bayi na Allah ta yi fana'i ga baki ɗayanta a cikin ainihin irada ta Ubangiji su subhanahu wa ta'ala fana'in su ya irada su ta yi fana'i a cikin abin da Allah yake so zaɓin su ya zama ya natsi ya zama babu shi ya narke karkashin zaɓi na Allah kallon su yana karkashin kallon Allah duk abin da Allah yake kallo da kaza to haka su ma za su kalle shi saboda su ne masoyin su kazalika mala'iku suna son man annabawa ne da mala'iku da waliyya saboda Allah subhanahu wataala ba dan su waliyan kawai ba wai yakrahuna diddahum suna kin makiyansu li'ajlihi saboda Allah ba dan saboda wannan waliyan ko annabawan ba eh wai dilbun aljannata suna neman aljanna li'ajlihi saboda Allah ya ce a nema ba dan dadin da yake cikin ta ba la li gardin gairi ba dan wani wannan ba wa ila hadha al-ma'na al-isharati bi qawli al-arif Sheikh eh, Maulana Abdussalam bin Mushishi Sheikh Ibrahim Tijani ya ce wannan magana ce ah, ishara zuwa gare ta fadin ah, Maulana Abdullahi bin Mushishi da yake ce ah, Abdul Musallam bin Mushishi da yake cewa haisu sa'alahu shadali lokacin da Imam abul hasan shadadi ya tambaye shi ce da shi a menene wurdil muhaqqiqina ma huwa faqala sai ya ce abinda ake nufi da wurdin muhaqqiqai shine isqadi jefar da alhawa son zuciyarka wa mahabbatul maula da soyayyar ubangiji wal ma'ana annahum fil ashiya'i abin da yake nufi a nan shine annahun fil ashiya'i bi muradillahi su a cikin kowane abu suna kasancewa ne cikin muradin Allah subhanahu wataala azza wa jalla soyayyarsu soyayyarsa kiyayyarsu kiyayyarsa suna tsayawa ne komai la ajal hidan shi wal qiyamu bi haqqi rububiyyati suna tsaya da haƙƙin rububiyarsa ta yanda suke azalin a garadin wato suke cire igiraduhum bukatunsu wa mu fara kata shawatin da rabuwa da sha'awarsu wa azli ahwaihim da cire dai san zuciyarsu da barin ainihin huzuzi abubuwan da suke na soyayyarta wa inna ma fil ashiya sun tsaya abubuwa ne a cikin Allah a cikin Allah ba dan wannan abubuwan da kan yinta fa kullu dalika lillahi billahi ma allahi bil ghaibati anin nafsi ta yanda suke farkuwa ga barin nafsun su da sha'awarsu da qaba'in ta wato biyan bukatarta wa kullu ma wujida dukkan abin da aka samu samu ma'ana wato duk lokacin da aka samu cewa ga wani abu wanda yake Allah yana son shi to za su so shi saboda Allah yana son shi abin da Allah yake ki za su ki shi saboda Allah yana kin sa wallazi qadahum ila shine shi yake cewa hadha huwa mazhabuhum wannan shine mazhabun su na khilafi gairihim sabanin wasu su fa innahum domin su lam yakhriju su fita ba an da'iratul huzuzi ga da'ira ta huzuzi ta rabuwa wal hamil al huzuz abin da yake daukan mutum kuma ya tafi huzuzi na duniya huwa damu shine kwadayi wa damu kulluhu kazimun shi kuma kwadayi gaba ɗayansa ƙarya ce wattiba'u tam'i bin wannan kwaɗayin huwa ainul halaki shine ainihin halaka wallazi qadahum ila tam'i abinda kuma yake jan su su tafi zuwa kwaɗayi huwal wahamu shine wahami mutum bai gane abu wasu ya tafi zuwa gare shi walwahamu shi kuma wahami khayalun tunanin kwakwalwa ne kawai take riya akwai abubuwa riyawa ne khayalun kazibo riyawa ne wanda take ta karya. shi ya buga misali ce kasa rabin atin kamar yadda ake gano kawalwal niya din nan ta kan titi kana daga nesa ka hango kamar ruwa ne atin a cikin wuri wanda yake fako sai ka zata ruwa ne amma ba wani abu ne ba rana ce ta daga nesa sai ka kamar ruwa yana kwance to haka wahami yake a wajen dan adam wa damu fi mazhabil ne shi kuma kwaɗayi a cikin mazhaban masana Allah haramun haramun ne ma mutum yayi shi bal huwa bal huwa bal shi wannan kwaɗayin huwa harabu dini shine rushewa addini gaba daya wa malakud dini abinda yake mallaka addini da shi alwari'u ne tsantsini wal arifu da masana Allah nazaru fil ashiya sun kallon izuwa abubuwa ne suna kallo izuwa wasu abubuwa afwan wal arifu nazaru fil ashiya isi wallahi sunan kallo wasu abubuwa ne da ba Allah ba sai suka samu cewa ba su da amfani lana alhamin nafsiya a kankin kanta wala tanfa ugaira kuma ba ta amfanar da waninta wa wajaduha la tamliku darran sai suka same ta ba ta cutarwa ba ta amfanarwa a zatin kanta faƙa da wani nazar ana sai suka dina kallon ta sai suka kalli wanda yake shine mai ainihin amfanarwan mai cutarwa shine Allah subhanahu wataala wanda shine masoyinsu to a nan wajen bayan sun askaduwa sun cire ta daga azhanihim daga su tawilan eh, ta fuskar dogaro wa iradatan da nafi wa mahabbatan da su wa atimadan wa huturan da suka je falan ma tawarru anha da suka samu wannan tawarru'i wato wannan ah, kantseni ga wannan duniya eh, wannan kayan amfani nasu na duniya da halitta ga baki daya sai suka koma bi kulliyatihim ila khaliqiha da kulliyati suka koma zuwa wanda ya halicci wannan nafsin fan jama'at homomo don haka sai hammunsu sai ya tattara gaba ɗaya bik ta'alluki biyu domin ta'allaka da Allah rataya da shi sai suka duba kuma izuwa abubuwa gabaki ɗaya fa'idahi sai suka wannan abubuwan duk da muka bari ga su suna cikin Allah ya rike su gabaki ɗaya suna cikin damkin Allah wano suna cikin tasarrufinsa da mashi'arsa jalla wa'ala sai suka ga da suka ga haka sai suka sake duba suka yi tunani sai suka samu cewa rabin wannan abu wannan abubuwan sun rabu gida biyu ma'ana waɗannan abubuwa guda biyu suka rabu wato waɗannan abubuwa na halittar Allah ga baki ɗaya suke cikin mashi'ar Allah sun rabu gida biyu Sai qadar qaddarahu lahum akwai wani abu da Allah ya kaddara gare su zai same su ko za su amfana da shi ko za su amfana ko zai amfanar da su lahum aw alaihim shine ko ya amfana da su ko ya cutar da su gashi Allah ya kaddara shi kuma yana cikin mashi'a ta Allah ko tunda Allah ya ne yake tasarrufi da shi kuma zai tasiri a kansu shine ma'ana lahum aw alaihim naf'an aw darran fala budda min luhuqi dan haka dole sai sun bu wannan abu dole sai sun bu wannan abu misali da suka duba kamar su gani a hannun Allah subhanahu wataala cewa to Allah ya rubuta cewa wane sai ka bi shi yayi maka kaza yayi maka kaza ma'ana ko Allah zai amfanar da su ta hannun wane ko ta hallan halitta kaza za ta amfana da su ko kuma wancan halitta za ta cutar da kai misali eh, wani mai gidanka ko matar kama misali ka san za ta amfana da ko za ta cutar da kai duk da ka sani misali ma ɗauki matar annabi nuhu matar annabi ludu kaga ai halitta ce ta halittar Allah amma ba sa cutarwa ba sa shan amma Allah ne yake cutarwa kuma yake amfanarwa Don haka annabi ludu da annabi nuhu sun san cewa matar nan nasu ba sa tare da su kuma sun gani a halara ta ubangiji wata ala cewa waɗannan matan guda biyu za su cutar da su to amma me yasa suka tarayya da su suka kalle su har suke musu wa'azi har suke kula da su har suke ba su abinci a'a saboda sun gani a mashi'a ta Allah cewa waɗannan sai sun cutar da su to tunda shi Allah ya ce su ja su jiki to dole sai mun bi su tunda umarnin masoyin mu ne sawa'un dai amfanar da mu wannan abin ko zai cutar da mu hakan wani mai gidan mai gida ne ko wani ne wanda zai zo ya ɗaukaka lamarin su ko ya taba su ya ba su wani abubuwa da zai eh, taimaka a cikin lamarin addinin su ko duniyar su to ba shi suke kallo ba kawai Allah da suka gani cewa ya ce wannan abin zai amfanar da su shi suke bi shine abin da ake nufi a nan don haka suka zamo ba makawa da sai an yi luhuki da wannan abun wa in kana ma lima ka lima alumi eh, duk da abin da suka sani lima alimu min nufuza mashi'ati nazarta yawm mashi Allah jalla wa ala wara au sai suka san annal iltifata karkata ko waiwaya lima hu ga abin da Allah ya kaddara gare su na fa'an darran min akbar dam yana daga cikin manya manyan kwadayi ku dam a sai suka bar wannan kwadayin wa tawarra'u anhu suka tawarru'i suka tsintsini ga bare shi wa inna ma kana a a'a ya kasance a kwadayi ne da annal ishtigal bihi domin shagala da wannan abun huwa tahsilul hasil tabbatar da abin da yake dole ne saboda haka wal ishtigal bi tahsilul eh, hasili hadayanun shagala da tabbatar da abin da sai ya tabbata to ai kamar sururi ne an ce hadayan ko ana nufin magana banza abinda kamar mai shan giya in yayi shi da dinga dai na faɗan ma a magana mara amfani to wahalar da kai ne ka zauna ka ce sai ka tabbatar da abin da wati ba hawa kuma bin zuci san zuciya ne ma'ana kamar sun koma tauhidin can da yake cikin wancan hadisin wanda yake cewa eh, wa alam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa uka bi shay'in lan yanfa uka illa bi shay'in kada kataba Allahu laka wa law yata ma yadruka lan yadruka bi shay'in illa bi shay'in kada kataba alayka to anan gurin tunda an haka ne Allah ne yake yi to ka shagala da cewa sai na nemi abin da za su bani ma ai wahalar da kan kake tunda dole dai sai ya zo maka ko ka shagala da cewa sai ka ture cutar da zasu yi maka tunda Allah ya tabbatar to me sai ka wahalar da kanka ka bar komai ya tafi akan tsarin shi wannan tauhidin ba kowa kuma yake kai shi ba sai wanda ya kai wajen makami na ma'arifa su Allah subhanahu wata'ala kuma da ma'arifa wanda take babba wattibawul hawa gururin ban son zuciya kuma gururi ne ko min furu dam'i kuma yana daga cikin rassa na kwaɗayi don haka sai suka bar wannan abu dama'an wannan kenan wa shay'un lam yuqaddiru lahum kuma abinda Allah bai kaddara musu ba fala sabila nailihi ba za su same shi ba don haka wani hukihi naf'an audaran ko ya saduwa da shi ta hanyar amfani ko cutarwa don haka fama fa ma hiyalu kulla ha alata sai duk wata hila da dabara ba ta afkuwa cikin tabbatar da wani abu da Allah ya wata ala bai kaddara shi ba lamta sun minu zarratin kwayar zarra na wani abu ba za ta tabbata ba wala akalla ko kasa da haka saboda haka sai suka ga annat wila alama lam yuqaddar dogaro ko kuma shan wahala akan abin da yake Allah bai kaddara shi ba Shi ne ainihin kamar me mu ci shine ainihin ah, kwaɗayi shine ainihin kwaɗayi wannan kenan war ah, shi ne ainihin min akbar dami wa damu haramun shi ma yi haramun ne su ma haka sai suka bar bin wannan abu ma'ana dai kamar yana ta baka misali ne akan cewa dukkan wani abu da kake gani a cikin halittar Allah nan suna kallon sa ne a matsayin abin da Allah ya kaddara za su yi ne abin saboda Allah yana za su nemi ah, za su ga wannan abin Allah ya kaddara shi ne zai tabbata ko ba zai tabbata in ya tabbata zai tabbata dan haka ba za su shagala da shi ba in ma bai tabbata ba ba za su shagala da neman shi ba saboda haka ba wani abu da za su aikata sun miƙa kansu ga abin da Allah ya kaddara ga baki daya haza mazhabuhum wannan shine mazhaban masana Allah adana Allah zalika bi fadlihi fa hum fi rahmatillahi jalla wa Allah su suna cikin rahmar Allah wa rahatul abdani kuma hunawa hunaka cikin ah, suna da hutu na jiki a nan duniya hunaka da lahira wale ya kila don haka ne aka ce man arafa Allah fil alal haqiqati wanda ya san Allah bisa haqiqar yanda ake so ya san shi ba ana nufin alal haqiqati ma'ana ya san Allah haqiqar Allah ba wannan la da ilai lam yalhaquhu hammun babu wani bakin ciki da zai same shi in wani ne zai kwada ma mari ba za ka bakin ciki ba Allah ne ya kaddara to wanda zai kai wani shi ne ake bada kisar annabi Isa ko ana cewa wai yana cewa idan dan uwanka ya kwaɗa maka mari a kuncin ka na dama to ka miƙa masa na hagu ka ce ya kwaɗa masa domin duk abin da Allah ne ya kawo shi ba wai shi wannan mutumin ne ya yi shi ba Allah shi ne kamar da Maulana shi wadda yake faɗa ko ajral azamin humliyan la tarkana ballil eh, ilaihi mu ballil ilahi farkana in kai nutso a cikin ma'ana wannan baitin na Ibrahim da yake cikin ruhul adabi eh, yana cewa kada ka damu da cutar halitta zuwa gare ka Eh, saboda mai lizakulik saboda haka ma aka halice ka saboda a gwada ka ka yadda da imani da kaddara da Allah ya ce za su cutar da kai ko za su amfani da kai shine shi bayan ya ce ajral hu Allah ya gudanar da cutarwa ne a hannun halittar Allah saboda mai liyan latar kana dan karka karkata zuwa gare su ka karkata zuwa ga Allah ka gane cewa shi ne me yi ba su bane masu yi wannan kenan bale jiduna shi ne ya ce ba wani hammi da zai same ka dan bakin ciki dan wani ya zo ya ci ko wata asara ta same ka ba bakin ciki ba za ka kwana kana bakin ciki ba ka gode wa Allah ka kwanta ka ce kai alhamdulillah Allah ya kawo wani abu kuma imtihani ne da an karbe shi kuma yanda yake Allah haka ake so bari ma idan abu ya sama shi bara shi tijani ce ya ji duna lil adrari lazzatin cutarwa ma daɗinta suke ji a wani zai cutar da su su dinga farin ciki saboda Allah ya aiko masa da abin da suke so kala lazzatul manafi kamar yadda suke jin daɗi kamar yadda mutum zai zo ya kawo wa mutum ainihin miliyan goma ya bashi to haka idan ya zo ya sace masa miliyan goma haka zai ji daɗi kamar haka haka su a rufe suke a wajen Allah subhanahu wataala lima alimu saboda mai saboda da suka sani min ikhtiyarihi saboda na zabin Allah Allah ne ya zaɓa ya wannan to tunda zaɓin Allah ne shi Allah shine masoyinsa ya zaɓa abinda yake so to su zaɓin su Allah shine zaɓin su wahim yahduna al-abrara sun suna jin daɗin suna ƙaunar cutuwa wa yatalazazuna biha suna jin daɗi da ita bala ajli mahabubi saboda masoyin su jallawa wa alali kauni hamin ikhtiyari saboda zaɓin sa ne fa hum na bil jami'i suna farin ciki da gaba ɗaya darran aw naf'an amfani ne ko cutarwa ne li annahum muqbiluna ala al-ashya'i kullaha billahi domin suna fuskantar abubuwa ne gabaki ɗaya saboda Allah a cikin Allah tare da Allah tare da zaɓin sa saboda haka ba za ka taɓa ganin su suna jin alaman wani raɗaɗi ba a cikin cutar wasu cutarwarsu hawa da take mai zafi da ta same su allati la tudiku haquwatul bashariya wadda kuwa dan ƙarfi na dan adam baya iya daukan wannan abu eh wa ila hadal isharati zuwa wannan ne ishara cikin abin da ake faɗa ake rawaitowa daga ubangiji yana cewa ka annahu ya kulu kamar yana faɗa akan harshe na hawatiful haqaiqi na sufa yana cewa ya abdi ya bawana turidu kana so wa uridu ni kuma ina so ma'ana kana da irada ni kuma ina da irada fatruk ma turid ka bar abin da kake so wa kulli ma ama uridu ka kasance da ni tare da abin da nake so uballigu ma turid sai na kai ka yanda kake so din daga baya wa un imuka jiyan da kai daɗi fi ma uridu cikin abin da ni nake so wa in lam tatruk ma turidu idan baka bar abin da kake so ba lima uridu ga abin da ni nake so ko ni Allah subhanahu wataala yake cewa to zan bi ka zan bi ka utbi ka zan bi ka fi ma to dai cikin abin da kake so din ya tabbata wa azabtuka amma kuma ne maka azaba bima uridu da abin da na so ko bilbaini ko ta hanyar nisan tuwa an ma turidu ga barin abin da kake so din wala ya kau illa ma uridu kuma babu abin da yake afkuwa sai abin da nake so au kama kila ko kamar yadda aka faɗa an ga Allah subhanahu wataala jalla wa ala kai wannan magana ta yake ke kwarai da gaske eh magana ce ta ta muhaɗaba da Allah ga baki su wannan kenan wa qad alimta kuma ka san annal farha annal farha bin na'imi farin ciki da ni'ima ala salasta aka samun yaro gida uku farhun bi hali ha qada'ul wadari akwai farin cikin da mutum yake yi saboda wannan samuwar abun da shine ake samun biyan bukata da sha'awoyi wa sahibi hadal farhi shi ma abocin wannan farin ciki ma'ana in ka san misali wani zai baka kuɗi ko za a aura maka mace ko za a kai ka hajji ko za a kai ka za a biya ka wani albashi ko wani abu to saboda me kake farin ciki saboda abin da yake faruwa na daga wannan abin da zai samu da kai misali eh, kuɗi da su za ka sai gida da su za ka hau mota da su za ka yi aure da su za ka biya bukatunka to saboda haka kake farin ciki aha to idan ya kasance kana wannan farin cikin to da kai da dabba wasu sahiba hadal fari ma wannan farin ciki da shi da dabba sawa'un daidai suke in humu illa kalan ami wa farhun biha domin farin ciki da ita likauniha kasancewa fiha qada'il wa dirwi shawata a cikin ta akwai biyan bukata da sha'awoyi wa likauniha minnatun ko kuma da kasancewar ta eh, baiwa ce minhu daga Allah liktiyarihi lahu dan zabin sa gare shi jalla wa ala fa hadha mutawassidun bainad dana'ati wannan shine mutawassidi tsakanin kaskanci da sharafa da daukaka ma'ana akwai mataki guda uku mataki na farko shine kai farin ciki da ita saboda za ka biya ka a cikin wannan abun na biyu shine kai farin ciki da ita saboda zaɓin Allah ne Allah ne ya zaɓa shine ɗin muƙami sai ya ce wa farhun biya hali ajali sai kuma farin ciki da abubuwan da suka zo maka na masifa ko na jin daɗi dan Allah saboda Allah ba dan su ba ko abin da suke ɗauke da shi wannan shine mataki na uku fa huwa gayatu sharafi wannan shine mafi ɗaukaka ɗaukaka lissahi ba hadal farhi ga wannan farin ciki wa lika diddan ne haka idan kishiyarta ne an bakin cikin ne ya same ka mutum zai dinga bakin ciki saboda eh, ko wani abu na bakin ciki zai same shi akwai bacin rai akwai sauto kai da dabba da daya da kuma wanda zai ce saboda zaɓin Allah ne ya zo mataki na tsakiya akwai wanda zai ce a ah, saboda Allah yake son wannan baki abin da ya same shi ma bakin ciki muna kaunar shi kai Allah ya kawo shi idan ka na tal aqdar min malikil mulki fa sayyana inni ma yusirru wa ma biki, ina yi mun kawo nan baitin na Shehu Ibrahim saboda mukami na ma'arifa da Shehu Ibrahim ya taka sai yake fadar wannan cewa in dai muƙaddara kamar yadda ƴan wasu suke cewa inna rabbana to irin wannan ne in dai komai daga Allah yake to in dai abin haka yake ba na hakan yake su'ali ne balagi ko kuma a ce eh, isulibi ne balagi in dai hakan ne tuko da abin da zai zo na farin ciki da abin da zai zo ya saka kuka duk ɗaya ne ba wani bambanci to a nan wurin shehu tijjani ya ci gaba da cewa ah, wa bi hadha yaftariqu al-amru fi jannati wa ma fiha anan ne ake bambance lamarin yake bambanta cikin san aljanna da abin da yake cikin da kiyayyar wuta da abin da ita ma yake cikin sa fal awwal kada na farko abin zargi ne a yanke wasani mazmumun na biyu abin abin zargi ne wa mamduhun abin yabo ne wasalisu na uku kuma mamduhun abin yabo ne musharrafin abin ɗaukaka ne ma'ana mukamin farko yanke ba a ƙaunar shi har a shari'a ba a so kana son aljanna kawai saboda ka je ka ji daɗi a cikinta ba a son wani abin zargi ne na biyu kuma abin eh, yabo ne kuma abin zargi ne ana zargin ka saboda mukamin ka bai kai ka so abu dan Allah ba a kana son abu saboda zaɓin Allah ka kai shine mazmumin goma maduwa na ukun kuma shi ne abin ɗaukaka yanke da annahu lam yafra bil jannati domin bai farin ciki da aljanna ba saboda daɗinta ko sha'awarta ko dan saboda ita ce kyakkyawan zaɓi na Allah da ya masa a'a da ko yawan bayawar da take ciki a'a yayi hakan ne saboda soyayyarsa da Allah da kuma soyayya da ke tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala wannan kenan wato ya ƙure a cikin makamai fahim yuhi suna son aljanna wai farhuna biya min ajlihi saboda Allah lima ta kaddama saboda abin da ya gabata a kaman karatun mu na jiya cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya ce wannan aljannar gidan yaddarsa ce dan haka duk wanda ya shiga falillahi alhamdu shi na zaɓa yana cikin zaɓaɓɓun bayana to sai su ce a kai mu can saboda kai ka zaba ne da ya ce kamar yadda na faɗa jiya ya ce wuta ita ce gidan yardarsa a kai masoyansa can maƙiyansa ma a kai su aljanna ba ruwansu wanda hakan da ya zo a hankali ba amma da hakan zai yiwu za su ce a kai su can domin nan ne daru ahbabullahi daru ahbabullahi tunda nan ne a kai mu duk inda Allah yake zumunan muke so yawa to kaga wannan sun kai matuka a cikin soyayya kenan kama kila kamar yadda aka ce haramun alaikal ittisal bil mahbubi wa yabqalahu fil alamin masuban haramun ne a gare ka ko ya zama ka sadu da masoyinka kuma ya zamo a cikin alamai ne wato duniya da lahira kana da wani abin abokantaka in dai har akwai wani da kake tuna duniya da lahira to ba bai haramun ne a ce ka ittisali da masoyinka shine Allah subhanahu wataala wa huwa nukutatul babi shi tijani ce wannan ita ce nukudan ma babin gabaki daya wa qila fi haza an fada a cikin wannan ma at shamsun wala garabat alal halki rana bata hudu ko ta fada akan halitta ba wa hum juhalun billahi ta'ala suna masu jahilci ga Allah illa man yusirullah sai wanda ya zaba Allah azza jalla ala nafsi akan kansa wa hawa da san zuciyarsa wa akhirati da lahirarsa wa duniyahu da duniya su ma'ana duk wanda rana ta faɗo a kansa jahili ne da Allah sai wanda ya kai wannan muqamu fanzur fi hadha ma hal tajidu lahu gardan shin ka duba cikin wannan zaka ga akwai wata bukata tare da shi fil akwan alita wa hadhihi al al khalisa wannan shine yanci in aka ce wannan bawa ne kuma ya yantu to wannan shine yanci yan tsantsa ni shi jani min shawa'ibi ruqyatul akwani daga shawa'ib wato abubuwa na cakuɗeɗeniyar ainihin bauta ta halitta wa man tahaqqaqa bi hadha al wanda ya tabbata da wannan mukami ya kuna du'a fi haqqihi addu'a a cikin haƙƙin salima ubudiya hadal ubudiyya dan tsantsar ubudiyya yake fakat la tadallu'an ba dan yana neman Allah ya bashi wani abu ba ila tasiri shi shine abin da yake nufi la'annahu in tadalla bi du'a'i domin in yi addu'a yana buƙatar wani abu wajen Allah da wani abu ko to darajarsa ta sakku eh ma'ana ila tasiri ma qaddara wallahu ya tabbatar da abin da Allah ya kaddara Kaji ji wata magana ma'ana idan har arifi zai yi addu'a dan Allah ya bashi wani abu wanda dama kuma Allah ya kaddara cewa ba sai ya bashi to in dai zai yi addu'a a nan ko kuma ya addu'a Allah ya ture masa abin da yake Allah ya kaddara cewa fa ba zai ma same shi ba fa huwa abu sai ya zama wasa ike to wannan mukamin sa ne ya kai wannan to mun tunda an ce da abin da Allah ya kaddara sai ya tabbata wanda bai kaddara ba zai tabbata ba to me kenan za su zauna suna wani addu'a ma a yi musu abu kaza ba za su yi ba da ba za su yi ba to me yasa suke yin addu'ar kuma Allah kai mana kaza kai mana kaza kamar yadda na faɗa jiya suna yi saboda Allah ya ce su yi addu'ar ne ba dan za ta amfane su ko za ta cutar da su ba idan sun yi ko dan ture abin da Allah ya kaddara zai same su ko kuma dan jawo abin da Allah ya kaddara cewa za su haɗu da shi wannan kenan wato wannan maganganu ne masu zurfi na sufanci da kuma nutsewa a cikin halara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kenan to a nan wajen ne fa in tadalla wa hada in ali zalika idan kwamitin mutum ta tadallu'i zuwa wani abu na cewa Allah zai bashi abu kaza zai bashi kaza in yayi addu'a a irin wannan mukamin in mutum ya kai to yayi wasa fahu basu ya yi wasa ya yi kuma ta tadadi ma'ana ya yi kishiyanci abin da Allah ya riga ya hukunta zai tabbasa wakila kuma fi mazabil na duk waɗannan abubuwa guda biyu ka kishiyanci abin da Allah ya rubuta ko kuma ka kwaɗayi cikin abin da Allah bai wannan ba to haramun ne a mazhaba ta masana Allah subhanahu wataala fa zama huta adibu kalbi dan ka sai ya ladabtar da zuciyarsa aidan ala hadhihi khasa'is bisa wannan kaskance kaskance da ta fada balai me baka idan haka idan a wannan lokaci zai zama ba abin da ya wanzu gare shi sai alluki billahi azza wa jalla ubudiyatan lahu dan bauta gare shi bihi da shi la li ajli tahsil shay'in ba don tamun wani abu daga wajen Allah ba minhu bi ta'alluqi bihi da rataya da shi saboda kada ya shiga cikin abin da ya gabata na kwaɗayi ko wasa ko shirka na agrado da muka faɗa o wai zan mu hina idan alƙufu don ka sai ta zama zai tabbata zuwa ga Allah gabaki daya to wannan kenan bari zai dinga talaki na hukuncin ubangiji subhanahu wataala bil farhi wasu zuru in kana halaku ko da ku halaka sani a ciki ko lisriki mahabbati saboda gaskiyar soyayyar sa ga Allah wala ya tamanna zawali shay'in kuma ba zai taba burin gocewar zawali na wani abu ba gushewar wani abu ba min ma alabu cikin abin da ai aikata mina darar na cuta hatta ya kunu ladhi yarfa yarfa'u jalla sai dai Allah ne ya janye masa wannan abu jalla wala wa tafsirin riza tafsiri na a yadda bi a kamihi da hukuncin hukuncin masala wa kadiri da abin da Allah ya gwargwaje hiya na fiye sakadi shine kore fushi lima hukama da abin da Allah ya hukunci mutum ya zama baya fushi da abin da Allah ya hukunta alaika akan ka auga raka ko waninka ta tastawi inda kalma daru wal manafi a wannan lokacin sai cutarwa da amfanarwa sai su zamo maka daya shi jani amma ba ko yana cewa walan sila ila taqiqi hadal maqam ba za ka taba kaiwa ka tabbatar ka kai wannan makami ba sai ka yi cikar illa bi kamal zuhudi ka fika sai ka yi cikakken gudun duniya ga barin kankin kanka eh, wa kamali ragbatika fihi da kuma cikar ragbarka a cikinsa a cikin Allah kenan lali in ba dan wani abu da zai zo zuwa gare ka ba wannan dai kamar maimaitawa ike yi dan haka wuce jani can gaba yake cewa bi zalika lillahi billahi ma allahi wa tafsiru tafwid fassara tafwid kuma mika kai da aka faɗa a cikin tambayar da aka yi masa me ma'ana tafwid wuce jani ce shine tarku tadbiri mutum ya bar wani tsare-tsare nasa da wani dabaru da wayo da yake domin rayuwarsa ko abin da zai zo masa cikin jalabi ko dafa imana ka jawo wani abu da amfani ko ka dafa in wani abu da Allah ya hukunta na na na wannan dan haka idan mutum yayi wannan to sai to ya samu ufawi da amriya ilallahi kenan ya kai mukamin ufawi da amriya ilallahi lima ulama saboda abin da aka sani a baya dai na cewa ba zai burin wani abu da Allah ya riga ya kunta cewa ba zai ba wannan duk mukami ne dan haka fala hisa amma allahu babu abin da zai kautar da wani ko ba kaucewa ga abin da Allah ya kaddara husulahu cewa zai tabbata nafa'an audaran wala sabila ila liman ƙuddira babu hanya kuma ga abin da aka gwargwaje cewa a kore shi naf'an audarra don haka a wannan a wannan lokaci sai zama babu wani tadbiri ga bawa to wannan shine tsantsar tafwidi shi da ce wa tafsiru taslimi shi kuma tafsiri ma'anar taslimi da ake cewa ga Allah taslimu lahu hudun nan shine mutum ya bar munaza'atul maqadir jayayya da kudur abin da Allah ya kaddara eh, tamanniya ta hanyar burace-burace au sa'ayan ko aiki jaliyan na zahiri au daf'an wuqu'in ko ture abin da yake daf'an wuqu'an ko ture wuqu'an afkawa au nafiyan ko korewa ga abin da ya riga ya gabata na cikin lamarin Allah na kaddararsa azza jalla da abin da Allah ya zaba kusan dai wancan Wani munaza abin da ake kira munaza'an nan gabaki ɗaya gabaki ɗayan su kullaha haramun inda al na haramun ne a wajen arifai eh la'annaha imma abasun ko dai ta zama wasa ko ta zama kuma kwaɗayi ne cikin wani abu na wanda ba Allah ba falam ya baka illa taslima dan haka ba zai wayi gari ba abin da zai wanzu sai mika kai ga Allah cikin duk abin da ya hukunta huwa tarkul munaza'at ubudiyatan shi ma kamar dai yanda ya gabata ga baki daya so wannan kenan ina so na dan yi gaba saboda duk bayanan kusan ƙara ah, maimaitawa ne wala tas'al amma yajiduhu wala tas'al amma yajiduhu nalika min al-farishi tujani ce a can gaba bayan ya yi wasu dogayen bayanai ina so na wuce saboda wa ma'anar sukuni kai ma'anar yin sukuni ma'ana a ce ka nutsu da abin da Allah yake nufi shine hudu ilkalbi. zuciya ta zamo ta nutsu zuciya ta samu ta nutsu wal istisaru da samun kuma zaɓi bi wujudi ma sakana da samun abin da zuciyarsa za ta nutsu da shi wal ibdara da kuma samun bi wato eh, me zan kira ibdirabi raurawa raurawa wal wahshatu da samun hashu wahsha wal huzun da bakin ciki inda faqadul maskuni lai idan ka rasa abin da kake nutsuwa da shi wa ban kana ala hadal hali ma ghayra duk wanda ya zama ku yana kan wannan hali gaban Allah to wakila ila ma su kina dai sai a danganta shi zuwa abin da ya wani misali ɗanka ya mata kai ta gurshe kuka ko babanka ya mata kai ta gurshe kuka kana kuka ko mata ka ta mutu ko mijinki ya mutu ke ta girkishin kuka ka nuna kai ba ai sanadinka ya karye bangonka ya faɗi mai ci da kai ya faɗi mai kaza to wannan mutum bai samu sukuni zuwa ga Allah ba kenan idan baka samu sukuni zuwa ga Allah ba Allah ce to shikenan bari in bakka da abin da kake tunanin shi yake ci da kai ko shine sanadin naka sai rayuwa ka ta lalace ga baki daya wannan kenan walama to a nan wurin wa halaku huma in aka yi mutum haka to halakarsa ta tabbata dole la mahalata wala madama da hufi darkil falahi kuma bai ba shi da kwaɗayi cikin samun wani rabauta cikakke wa man kana sukuni ila Allah azza wanda din nutsuwarsa ta zamo ga Allah ne wa unsu ɗaya kewarsa da Allah ne ban banda waninsa wa kala wallawa azza wa jalla ila tadbir uluhiyati to sai Allah ya ce bari in danganta ka in wakilta in ɗaura ka a cikin tadbiri na uluhiyata ni zan yanda nake so da kai da zaɓi na wata Wallahu, sai Allah ya jibince shi bil inayatil azaliya da inaya ta azal wa mana hahu ya bashi ma la nihayata lahu abinda bashi da iyaka min al ahwal al aliyata daga halaye maɗaukaka, wal maqamat as saniya da maqamai wanda suke maɗaukaka wal akhlaq zakiya wala tasal amma ya yajidu to a wannan lokacin kuma ba za karka tambaye ka ji me mutum yake samu na farin ciki in aka masa wannan abun aka masa wannan subhanahu da ɗaukaka da yake samu wanda bai zai san i ƙarshen sa ba ma sai wanda Allah ne kawai ya san irin daɗin da yake ji kuma ba wanda yake samun wannan makami illa al'arif wanda sai masana Allah ne na khila'im saboda cire kan komai da suka yi suka tuɓe komai suka koma zuwa ga Allah jalla wa ala min jami'i malabis al'akwan daga dukkan malabis wato tufafi na halitta ga baki ɗaya ma babu su suka zamo daga Allah sai Allah sai zuwa ga Allah suke kallo to wannan kenan suka koma zuwa ga Allah bi asrarin muhtadafa da sirrika wanda take abin muhtadafa an masuwa wanda aka cizge ta gabanin sa magumuratan wanda ta nutse a cikin shuhudi ga ga'ibatin an wujudi si wallahi ta zama ta faku gabarin samuwar Allah subhanahu eh, samuwar wani ba Allah subhanahu ta'ala ba wanda take muqayyada a halararsa tana zama ala bisadi tafridihi bisadi na ta Allah bi arwahin da rauhika mutahharatun tsarkaka an alaikal ajsami zulmaniya wanda take an tsarkake ta daga jiki wanda yake na zulmani na duhu ta ɗaukaka amma yusabbiduha da abin da yake dan kwafi ta ana ɗaira ni gabarin tashi firiya da jabaruta cikin raudan nan ko a ce dausayin nan na jabarutun ubangiji munazzahatan abu tsarkakewa amma ya kadau cikin abin da zai suka gare ta fi ha cikin soyayya ta kama da shauki har kama da shaukin ta jallaba ala da'iman na da'iman har abada biyu kulin da kuma hankula wadda take faɗa haratin min danas hawa wadda aka tsarkake ta daga cikin wato kazantar nan ta san zuciya da'imata sayri tana mai dawwama sayri zuwa ga Allah fi masnu'ati cikin abin da ya sana'anta jalla wa ala murtaqatatan asrar hikmati tana mai ciratar tana mai tsatsantar asrar na hikimarsa a cikin halittar sa bi qulubin da zuciya kada kamula ta'alluqu habihi wanda ta cika kana ratayarta da Allah ya zamo ta cika bi qitayil alaqat bi qatayil alaqat da yanke alaƙoƙi wa tadhir da tsarki kaiwa min tsarki kai min al'adran da kasance kasance wa lil ikhla'i da cizge kai minal ma'alufati daga duk abin da mutum ya safa da shi wa gaddal basar da dintsa rintsa idanuwa an jami'il mawjudat cewa ba sa ganin kowace halitta sai shi wa qufi ha ala hududil adabi da tsayawar ta absa haddin nan na ladabi bayne dai khaliqil ardi a gaban ubangiji subhanahu wata'ala bin fusun zakiyatin da raiwa da take zakiya mutma'innata natsatsiya an jami'il iddarabati game da dukkan abin da zai zamo ya samu iddarabi a mutahharatan abu tsarkakewa mai kuma tsarkakewa munkhali'atan alwawa da ta cire gaba da son zuciya da son sha'awarta da jikuna waɗanda suke mustagriqatul ba'di eh, wadda take a bar natsarwar sashi wal kulli gaba daya la ta takallafa mina sha'aratin kwayar gashi ne daga halit daga gare su ba ta jinkiri gaba da shiga halarata ubangiji wala zarratan an khidmata khaliqal mawjudat wajen hidimtawa ilahi ubangiji wanda yake shine ubangiji na masu wanda ya halicci dukkan halittar nan gabaki daya mu tsaya a nan gobe sai mu karasa wannan katsabin in muka karashe wannan tambayar insha Allah sai mu rufe karatun mu kuma sai shekara mai zuwan Allah ya kai mu sai kuma a dinga bibiyan mu daga baya a wasu shafukan a shafukan namu domin ganin wasu kuma abubuwa da zamu dinga dan sawa daidai gwargwado da fatan Allah ya datar da mu Ah, da wannan kalmomi nake cewa sallallahu sallam barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haka jami'in dalil azim subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi